وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكي والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan marici na asabar 4 ga watan ramadan a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da 21 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga masallacin Usman ibn Affan wanda ke wusetu a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya karba aikin malam amin Allah ya karba mana baki ya ce tambaya ta game da hadisan ko hadisin da ya yi hani akan magana idan liman yana hudu ba amma za ka ga wasu musamman 'yan agaji suna hidimomi da magana menene matsayinsu Allah ya saka da alkhairi gaskiya ne asali hadisi ya hana a yi magana idan ana hudubar juma'a to amma idan akwai larura ana iya yin magana wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaka da hudubar sallar juma'a sai ga wani mutum ya shigo masallaci kuma ya san ba a magana in liman yana hudba amma sai tsaya ya kalli annabi yana kan mambari ya ce kai mana addu'a dukiya ta halaka hanyoyi sun tsaya ma'ana fari ya yi fari da haka dabbobi suna mutuwa amfanin gona yana mutuwa kuma kai kawo na kasuwanci ya samu matsala za ka kai mana addu'a kaga wannan magana ce ana hudu ba amma ne ta maslaha ta na zana bai masa faɗa ya ce kai ba a magana ana hudu ba ba take ku annabi ya ɗaga hannu ya yi addu'a suka ce lokacin da annabi ya ɗaga hannu yana addu'a sama babu wani alama hadari amma kafin ya soke hannu sai ga hadari ya haɗu sai da aka yi sati guda ana ruwa-ruwa bai tsaya ba da juma'a ta sake kewayewa manzo yana kan mumbari yana hudu ba Kowanne mutumin ko wani shi ma sai ya shigo sai sake cewa ya ma'aikin Allah kai mana addu'a dukiya ta halaka ma'ana kuma ruwa ya yi yawa yanzu yana ta tafiyar da amfanin gona yana ta kashe dabbobi yana rusa gidaje to anan ma annabi bai masa faɗa ya ce kai in ana hudu ba ba a magana ba saboda magana ce ta larura sai manzo Allah ya sake daga hannu ya ce ya Allah wannan ruwan a janye shi daga nan ayi daji da shi to suka ce nan take sai sama ta yayi da hadarin ya kauce ruwan ya kafe wannan ya nuna ana magana in ta larura ce ko liman yana hudu ba sannan wata rana wani mutum ya shigo masallaci manzo Allah yana hudu ba amma yazo yana ta tsallaka mutane sai annabi ya dakatar da hudubar ya ce ijilis faqad azaita zauna a inda kake ka cutar da mutane wata rana sayyidina umar yana ba, sai ga sayyidina usman ya zo masallaci a makare kuma da yazo a makaran da yazo a makare umar sai ya dakatar da hudubar ya ce da usman yanzu da girman ka kake makara baka zo sallar juma'a akan lokaci ba har sai da aka fara ba? Hmm. sannan sayyidina usman ya gaya masa sa. to da haka dai wannan da ire su yana nuna in akwai larura ana magana amma in ba wata larura haka kawai to ba a magana da ka hadisin da yake kar ai magana yana nufin magana wacce ba ta larura ba waɗannan hadisan kuma suna nuna ana iya magana in ta larura ce kai ba wai a hudu ba ba ko a cikin sallah ana magana in ana sallah ba a magana Allah ya ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin zaidu dan arqam ɗaya daga cikin sahabbai ce kafin wannan ayar ta sauka mun kasance muna magana in muna sallah hmm. idan kana sallah wani ya maka sallama sai ka amsa sai ka ce dan jira ni Allahu akbar kuma kai da sallah hmm. ce to amma sai maganganun suka fara yawa sai ya zama ba tsari to sai Allah ya saukar da aya hafizu ala salawat was salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku kula da salloli musamman sallar la'asar kuma ku tsayu ga Allah kuna masu shuru zaidu ce fa umirna bisukuti wani hina anil kalam tunda wannan ayat ta sauka sai annabi ya hana mu magana a sallah duk in muna sallah ba ma magana to amma kowace iriyan magana a'a ita ma banda ta larura yanzu da liman yana sallah sai rafkanuwa me ake yi wa liman a madadin ya ruku'u sai ya tafi sujjada me za ku ce masa subhanallah to da kace subhanallah sai ya tsaya wani ya ce subhanallah sai ya ruku wani ya ce subhan duk kuka rikita shi da subhanallah mm. to sai a samu wani ya ce liman zama za ka yi wannan magana ta yi domin in ba da wannan maganar ba to rikita shi za ku yi mm. kai wani lokaci ma in liman din ya rikice sai ya juyo ya ce muku wai me kuke nufi ne sai ku ce ai kaza da kaza muke nufi sai a ci gaba wannan shine alkalamu li islahi sala magana dan gyaran sallah ba laifi bane malamai sun yadda ana ginta domin wata rana annabi yana sallah a madadin ya raka'a hudu sai ya biyu ko azhar ce ko la'asar ya raka'a biyu sai ya sallama sahabbai suka yi shiru kowa yana jin nauyin yi wa annabi magana to a cikin mutane akwai wani mutum sunansa zuliya ne mm, shi mutumin ƙauye ne manzo Allah yana zolayar mutanen ƙauye da haka shi baya shayin ya gaya wa annabi magana irin wannan ba kamar su abubakar da umar ba shi ne ma mai ruwa ya ce wa fil qaumi abubakar wa umar sahaba ayyukan Limahu. wannan rafkanuwar da annabi ya yi sallama daga raka'a biyu a madadin hudu akwai abubakar da umar a ciki duk da kusancinsu amma sun kafa masa magana to shine sai zuliyadaini ya tashi yace ya rasulullah aqusiratis salatu Amna nasita ya ma'aikin Allah rage mana sallar kai ko mantuwa ce sai manzo Allah yake lam tuqsar wa lam ansa ba a rage ba kuma ban manta ba sai ce a ban na fita lalle sai ka manta to shi ne sai annabi ya kalli sauran sahabbai ya ce a sadaka zuliya dai abin da ya faɗa wai gaskiya ne sallar an rage suka ce gaskiya ne an rage ba ta kai hudu ba sai manzo Allah ya tashi ya cika to anan sai malaman fiqh suka ce sallah ce mai raka'a hudu akai biyu aka tsaya kuma aka yi ta wannan surutun a ciki duk a cikin sallah ake yanzu dan da annabi ya tashi bai yi sabuwar kabbara harama da sabuwar ikama ba kawai kabbara ya karo din kaga kenan duk maganganun a cikin sallah aka yi dan gyaran sallah da aka magana in ta gyaran sallah ce ba laifi kai wani lokaci maganan ma ba da sallar take da alaka ba amma tana da alaka da wani abu mai muhimmanci yanzu misali kana sallah sai kaga yaron ka yana rarrafe zai ta furijiya sai ka ce ba a magana sallah kai ku kamo shi kuma duk a sallah ka ci gaba da sallar ka amma karka ta iyayen ne wani mafulatani ne saboda kunya irin ta dan fari wai yana sallah fa ga ɗansa zai fada rijiya mm. a yi yana gefe ba shi ke ba sallah yake ba ga yaro zai fada rijiya akwai kunyar dan fari mm. sai ce to na ga wani abu zai kasance amma ba zan faɗa ba sai ya kasance yaro ya tafi turiyan turiyan sai da ya fada rijiya tsindin sai ce ya kasance to da ka zance in dan gyaran sallah ne ana yi ko a hudu ba in dan larura ne ana yi amma in ba haka ba ba a yi da tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mace mai ciki da kuma tana shayarwa za ta ci gaba da azumi koko za ta ci gaba in za ta iya idan mace tana da ciki kuma za ta iya azumi ta yi kayanta ko mace tana shayarwa kuma za ta iya azumi ta yi kayanta amma idan ba za ta iya ba to za ta sha kuma in ta sha ba ramawa za ta ba ciyarwa za ta tana karkashin faɗin Allah wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun ke ga waɗanda suke azumin su kai shi da kyar da su goshi da wahala to waɗannan sai su sai su sha azumin su amma sai su fidiya me fidiyar shine Allah ya ce ta'amu miskin ciyar da muskini shine sai a dafa abinci a samu mutum mabukaci a ba shi gwargwadon abin da zai ishe shi ya ci a lokaci guda matsayin azumi ɗaya kenan in ka tara mutum talatin ka ba su to matsayin azumi talatin duka kenan in mutum ɗaya ne sai ka ba shi abincin safe da na rana da na dare wanda zai ishe shi to a matsayin azumi uku kenan ci ɗaya azumi ɗaya ya tambaya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ƙara malam lafiya da albarka amin Allah ya kare mu baki da ce malam ina son ƙarin bayani akan alwala kamar yadda na ji bayani akan cewa ana iya fara alwala ta ƙafa maimakon farawa da wanke hannu ina iya farawa da wanke ƙafafu Allah ya saka da alkhairi haka ne malaman mazhabobi guda hudu sun yi saɓani akan cewa shin jeranta alwala dole ne ko ba dole bane imamu ahmad dan hanbali an gane ko da imamu shafi'i suka ce dole ne kamar yadda qur'ani ya faɗa a fara wanke fuska a wanke hannaye zuwa gwiwar hannu sannan a yi shafar kai sannan a wanke kafa Allah yake idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn da ka kace sai an jira kamar yadda wannan aya ta faɗa Imam Malik da Imam Abu Hanifa suka ce ba dole bane suka ce saboda jerantawa a larabci jerantawa iri-iri ne akwai kalmomin da idan aka yi amfani da su wajen jeranta zance baya nuna dole sai an yi na farko sannan ai na biyu sannan ai na uku an gane ko kamar wawun in aka ce wa wa wa to al'adafu bilwawi wawi la yufidu tartiba wala tarati idan ka ce da kana muhammadu wa ahmadu kaga muhammadu ka fara fada amma sai ka ce wa da ahmadu to a larabci ga wanda ya san larabci ba zai ce kana nufin muhammadu ne ya fara zuwa ba zai iya yiwa ahmadin ne ma ya fara zuwa domin al'adafu bilwawi wawi la yufidu tartiba wala tarati amma idan adafi ne da summa thumma kaza thumma kaza thumma kaza to shi wannan yana nuna dole sai da na farko ya fara faruwa sannan na biyu to Allah da zai jeranta da yi amfani da thumma ba sai amfani da wawo to ga wanda ya san larabci ya san nan ba dole yake nufin sai an yi na farko ai na biyu sannan ai na uku ba idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum sai ce wa aydiyakum bai ce thumma aydiyakum ba wa arjulakum ila almarafiq bai ce thumma arjulakum ba wamsahu bi ru'usikum bai ce kun mamsahu bi ru'usikum ba ina fatan fahimci wannan to shi yasa Imam Malik da Imam Sha'a da Imam Abu Hanifa suka ce jirantawa ba dole bane sunna ne abinda suke nufi da ba dole ba da yanzu mutum zai fara alwala da wanke kafa ya dawo ya shafa kai ya dawo ya wanke hannu suka ce sallarsa ta yi ba ka da hujjar da za ka ɓata masa sallah sai dai ka ce ya saba wa sunna amma sallarsa ta yi alwalarsa ta yi to amma ga ra'ayin farko ra'ayin imamu ash da imamu ahmad dan hanbali su da suka ce wajibi da za ka saba waɗannan da aya ta faɗa suka ce alwalarka ba ce ba akan kai sallah haka ma sallarka ba ce ba to shi amfanin irin wannan sabanin a musulunci duk wanda kai yayi wani lokaci za ka yi wani ba da sani ba wani lokaci za ka yi bisa ga mantuwa sai daga baya ka tuna to ya hukuncin sallaka ko da kana da ra'ayin wancan ra'ayin na cewa dole a jiranta yanzu ka riga ka yi sallah amma alwala ba jirantawa kai ba kuma lokaci ya wuce sai ka ari wannan ra'ayin kuma na wannan mazhaba da haka ba sai ka maimaita sallar ba ko kuma in wani ya ce shi wancan zai yi ba za ka yi faɗa da shi ba a irin waɗannan matsalolin su ake kira da almasailul ijtihadiyya ba a faɗa Allah ya kawo irin waɗannan matsaloli ne don ya san mutane suna iya sabawa to akwai sabanin da ba a faɗa a kansa kai kai naka ni nawa naka bai tura naka ba nawa ba nawa bai tura naka ba ina fata an fahimta to shi ma kuma kamar yadda na gaya mana a abin da aya ta ambata suka ce hannuwa guda biyu ne a jikin ɗan adam kafafuwa guda biyu ne a jikin ɗan adam kuma an zo alwala duka wanke su ake to amma wanne ake fara wankewa dukansu sun tafi akan cewa da mutum zai fara wanke hagu sannan ya wanke dama a hannu ko a kafa alwalarsa ta yi domin su hannaye a matsayin gaba ɗaya suke da haka su a su ana iya sabawa ana iya gabatar da hagu akan dama ko dama akan hagu amma me yafi shine a fara wanke daman sannan a wanke me hagu saboda duk inda Allah zai faɗi dama da hagu a Qur'ani daman yake fara faɗa kafin ya faɗi me hagu fa ashabul yamini ma ashabul yamin an gane ko wa ashabul maimana ma ashabul maimana ma أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله dama Allah yake fara faɗa kafin hagu Ya ka in ka fara wanke dama kafin hagu ba yi laifi ba wannan shi ya fi shi sunna take ta nuna amma saba masa kuma baya bata alwalan mai alwala ina fata an fahimci wannan shi yasa an samu daga cikin sahabbai akwai wanda in sun tashi alwala sukan yi ba a jera ba ba wai dan su saba wa sunna ba a'a dan su nuna mana yin hakan ba laifi bane dan wani lokaci akan nuna wa mutane ilimi don su san cewa ba abin da suka saba gani fa kaɗai shine ilimi ba don wata ranar duniya za ta iya jefa ka tafi wani waje ka ga mutane suna yin sabanin abin da ake a garin ku to kar ka je ku yi faɗa wannan shine amfanin faɗaɗa bincike na ilimi yanzu wanda yake zuwa aikin hajji ko umara zai je ta ganin abin mamaki za je akan matsalar kabalu kadai a harami kai ta ganin abubuwan mamaki wani zaka ga haka suke kabalu zuwa a garin su wani za ka ga cibiya suke tallafowa haka kasa kuma duk maganganu ne na malamai wasu ma za ka ga haka suke yi wani kuma ka ga haka zai yi wani kuma haka zai yi an gane ko duk wannan matsaloli ne na ilimi a wajen kabbara harma kadai wani sai ya ce Allahu akbar sannan zai daga hannun wani kuma zai ce ya fara daga hannun sannan ya ce Allahu akbar wani kuma ya yi tare duk matsaloli ne na ilimi duk malamai sun faɗa kowanne ana iya yi manzo Allah wani lokaci yayi wancan wani lokaci yayi wancan sallallahu alaihi wa sallam da tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya ji kan mahaifa wa alaikum assalam wa rahmatullah amin sai ce wanda ya sayi fili float a matsayin kadara ko kadara afik kenan hmm. yace kuma yayi shekaru bai sayar ba kuma bai gina ba yaya zai fitar da zakkarsa kowace shekara zai yi zakkarsa ko sai bayan ya siyar da shi to abin tambaya filin na siyarwa ne ko na afid ne kadara ɗin da ka faɗa domin shi fili ko gida idan ka saye shi ne kawai kadara afid ka ajiye ba ɗan furofati ba ne ba juyawa kake ba to ba a yi maka zakkarsa in yau kana da gidaje sun kai miliyan amma ba yi kake ka ba kawai ajewa kai ba a yi musu zakka kamar gidan da kake zaune a ciki ne ana masa zakka kamar motar da kake hawa ana masa zakka duk abin da ɗan adam yake amfani da shi ba ya masa zakka na ire-iren waɗannan an gane ko amma idan fili ne na kasuwanci ko mota ce ta kasuwanci siya ake a siyar siya ake a siyar to wannan ana mata zakka duk shekara sai an yi baliyon ɗinta an haɗa da abin da ake da shi na kuɗi a hannu a fitar musu da zakka ko kafiyar ko baka siyar ba na fata an gane tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malin lafiya aminu alaikum assalamu wa rahmatullah ce tambaya ta ita ce wanda wanka ya wajaba akan wanda ya yi hashafa to ita matar ita ma shin wanka ya wajaba a kanta wani bai san me koyuwar hashafa ba koyuwar hashafa shine mutum ya sadu da mace daidai kan kaciyar sai ya shiga cikin farjinta iyanan kadai kan kaciyar shi yake kira hashafa da larabci ko mutumin da ya sadu da mace ya zama iyakan azzakarinsa ne ya shiga farjinta amma bai yi rilizin ba bai fitar da mani ba zai yi wanka zai yi wanka ita ma za ta yi wanka za ta yi wanka domin manzala ce izal ta kalkita na ni a kadin wajabal gusulu in dai kaciya biyu ta haɗu ta namiji da ta mace to lallai sai an yi wanka wa illam yun zil ko da ba a fitar da mani ba a wani hadisi ya ce iza jalasa bai na shu'abi hal arba'i sun majahada ha fakad wajabal gusulu wa illam yun in dai mutum ya sadu da mace ko da bai kai ga yin rilizin ba da shi da ita duk sai sun yi wanka da sharaɗin in dukkan su baligai ne amma idan babba ne ya sadu da yarinya ko yaro ne ya sadu da babba to ita wankan ya waje ba akan taban da shi domin ya halatta a yi wa yaro aure tun bai balaga ba ba inda musulunci ya ce sai yaro ya balaga za a yi masa aure babu sai dai mafi yawan mutane ba sa yin aure sai sun balaga amma wa yaro auren gata tun bai balaga ba wannan ba laifi bane aiwa yarinya auren gata tun bata balaga ba ba laifi bane to a irin wannan yanayin wanda ya balagan shi wanka ya waje ba a kansa amma wanda bai balagan ba malamai suka ce wanka bai waje ba a kansa ba a jiya idan ba a manta ba mun tike da ƙarshen aya ta 195 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau zamu tashi farkon aya ta 196 fadin Allah wa atimul hajja wal umrata lillah me Allah yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة بالله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى فدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وينزو زامو شغم غنا أكن أيكن حج إذن كوكا لورا دا كيو daga farkon suratul baqara Allah ya jeranto rukunin musulunci farko yayi magana akan imani shine rukuni na farko na musulunci da aka yi ce, yace allazina yu'minuna bil ghaibi sai yace wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga an yi maganar imani an yi maganar tsaida sallah an yi maganar ba da zakka kamar yadda yake wa aqimus salata wa atuz zakata warka umar rakiin kaga an yi maganar tsaida sallah an yi maganar ba da zakka to yanzu a rukunnan musulunci in kai maganar imani kai magana tsayi da sallah kai magana ba da zakka saura ne azumi to mun yi a baya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam to idan aka gama maganar azumi sai ne sai aikin hajji shine na karshe to shine wa atimmul hajj wal umrata lillah da haka malamai suka ce idan ka lura daga farkon sura zuwa nan Allah ya yi magana akan rukunan musulunci biyar daki daki ubangiji yace wa atimmu alhajja kuma ku cika aikin hajji, wal umrata da umara lillahi ga Allah ana ku yi su dan Allah to me ake nufi da cikawa da aka ce wa atimmu ku cika to sai malamai suke magana guda biyu suka ce na farko abinda ake nufi da cikawa ku yi su yadda Allah ya ce a yi su ba wai ku yi su kamar yadda kuka tashi kuka ga ana yi bisa ga al'adar garinku ba domin al'ada ba ita take koyar da addini ba ba kallo a titi shi yake sa ka iya addini ba kana iya addini ne ta hanyar karatu ko kuma tambayar malamai su sanar da kai to idan za ku yi ibada wannan hanyar za ku yi, amma akwai mutanen da da yawa sallar su kawai sun tashi sun gani ana yi ne suna yi kamar ra'aitan nas azumin sun tashi sun gani ana yi ne ba su taɓa zuwa sau ɗaya wajen malami sun yi tambaya akan azumi ba ba su taɓa ɗaukar wani littafi ko mun karkanta sa sun karanta akan azumi ba to wannan akwai matsala kwarai da gaske da haka idan Allah ya ce a yi abu sai in an tambayi malamai sai in an karanta ake iya yin yadda Allah yake so to idan mutum ya haka shine ya cika yadda Allah yake so to shi Allah duk abin da ya umarce ka so yake ka yi shi yadda ya ce ka shi yadda ya sa ta hanyar ilimi ta hanyar tambaya to sannan malamai suka ce sallah da azumi da aikin haji da zakka kowanne akwai kalmar da ake faɗa masa in ana so a ce an yi shi yadda ake so ko yadda ake bukata yanzu kaga idan za ka ce ya yi sallah da larabci ko yana sallah irin ta shari'a sai ka ce ƙimus salata ko ƙamis salat ai da sallah ba a cewa itimamus salat to haka nan ita kuma zakka ba a cewa ƙamus zakka ba a cewa itimamus zakka sai dai a ce ne ita'uz zakka an gane ko to shi kuma aikin haji ba za a ce iqamul hajji ba ba za a ce eh, eh, abin nan ita'ul hajji ba sai dai a ce ne itimamul haji to amma mu a hausa ba mu da yalwar kalmomi sai muke dunkule su sai a ce ya cika sallah ya cika zakka ya cika azumi kowanne cikawa amma su da larabci ba haka bane in sallah ce kai ta cikakkiya sai a ce a aqama sala in zakka ce yayi ta cikakkiya sai a ce ta zakka in azumi ne yayi sai a ce fama in aikin hajji ne sai a ce a tamma. to shi yasa Allah ya ba annabi Ibrahim ya ce wa Ibrahim wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma kunna tuna yayin da ubangiji ya umarci annabi Ibrahim da wasu ibadoji fa atamma hunna sai yadda Allah yake so shine a wani waje yake wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika duk abin da aka sa shi ba wanda ya tauye ba wanda ya rage to da haka shi yasa a kira'ar abdullahi dan mas'ud wa aqimul hajja wal umrata lillah qira'a ce shazza amma tafsiriya abinda ake nufi kalmar aqimu din bi ma'ana aqimu yadda iqama iqamatu salati take ma'anar cika sallah to haka itmamu hajji wal umra shi kuma yake ma'anar cika aikin hajji da umra to da haka ibnu mas'ud yakan karanta wa aqimul hajja wal umrata lillah ku tsayar da aikin hajji da umara kuma ku yi su dan Allah da wannan ayar wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce aikin hajji da aikin umara dukansu wajibi ne domin Allah ya dunkule su anan kuma ya ce a cika su wa atimmul hajja sai ce wal umrata lillah haka hajji wajibi ne umara ma wajibi ce to amma wannan ba shine ra'ayin jumhur ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa ita umara zatila ce mustahabbi ce sunna ce ba wajibi ba ce da mutum zai rayu da yi umara ba a rayuwarsa bai yin wajibi ba ko da yana da iko sai dai lada mai yawa ya kubuce masa amma mutum ya rayu yana da kuɗin zuwa aikin hajji bai je ba to ya yi laifi babba domin shi aikin hajji wajibi ne ga wanda ya samu iko kamar su wajabcin sallah suka ce dalilin da ke nuna hajji wajibi ne banda umara ayoyin da suke magana akan hajjin shi kaɗai banda umara kamar faɗin Allah walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila kaga anan da ce ba walillahi ala nasi hijjul baiti wal umra ba a faɗi umra ba hajji kawai aka faɗa wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum kaga wa azim fin nasi bil hajji ba a ce wal umra ba da aka aikin haji shine farilla umara sunna ce umara najila ce umara mustahabi ce amma shi ku haji wajibi ne ga duk wanda ya samu iko ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas inna Allah kataba alaykumul hajj fa hujju ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji kaga bai ce ba Allah ya wajabta muku aikin haji da umara sai ce aikin haji kadai ku hujju ku yi haji sai akara ibn al-hadis sai daga cikin sahabbai sai ya daga hannu yace a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara sai mun yi aikin hajji ya aikin Allah sai annabi ya shuru bai kula shi ba ya kauda kai ya sake tambaya a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara sai mun yi sai annabi ya sake kauda kai ya sake kin kula shi sai da ya sau uku sannan sai manzo Allah yace zaruni ma taraktukum abinda da nayi shiru ban ga muku ba kar ku sake tambaya ta shi law qultu na'am la wajabat wa la da na ce eh to da yanzu aikin hajji ya zama wajibi akan ku duk shekara sai kun yi kuma da ba za ku iya ba to da ka aikin hajji wajibi ne amma fa sau daya a rayuwa kuma ya zama kaje shi da balagarka duk mutumin da aka yi hajji aikin hajji da shi yana yaro karami irin hajjin gata iyayensa ne mawadata suka ɗauke shi suka tafi da shi aikin haji to fa bai aikin haji na farilla ba har yanzu ana bin sa haji kuma wannan ladan ma ba nasa bane na iyayensa ne shi dai ya je maka ya sha zanza domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kawo aikin hajjin sa na bankwana hajjatul wada sai ya haɗu da waɗansu mutane a kan hanya su ma sun taho aikin haji kuma su ma musulmai ne amma da yake ba zamanin social media ne, ba su san annabin ba da da aka yi a akan hanya shi manzo Allah ya ce manil qaumu su waye waɗannan su kuma suka ce min khasam yan kabilar khasam ne sai suka ce wa man anta to kai kuma mai tambayar mu wane ne kai sai ya ce ana rasulullahi ni ne annabin da labari ya ishe muku cewa kaza kaza kaza kuma ya kiran ku zuwa ga aikin hajji to daga nan aka yi gaisuwa aka girmama juna aka yi kaza to wata mata ta taho da ɗan yaron ta karami a goye ita ga ta samu damar tambaya sai ta ɗaga shi ta ce ya rasulallah ali haza hajj ya ba aikin Allah wannan yaron karami idan na je aikin hajji da shi shi ma aikin hajjinsa ya yi sai manzo Allah ya ce na'am walaki al-ajru eh amma ladan naki ne ba nasa bane da shine malamai suka ce duk wanda aka yi aikin hajji da shi yana yaro bai balaga ba to fa in ya girma ya samu wadata sai ya rama baka cewa aini an taba yi da ni da babana lokacin ina yaro a'a babanka dai ya je da kai maka ka sha zanzan an yi hoto an dawo amma aikin haji har yanzu Allah yana bin ka bashi to da haka aikin haji wajibi ne amma umara ba wajibi bace ba shi yasa ma akwai kira'ar Amir ibn Shurahil ash-Sha'bi ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas mai tabi'i ne yakan karanta wa atimmul hajja wal wa atimmul hajja wal umratu lillahi a madadin wa atimul hajja wal umrata lillahi domin idan ka karanta da wannan qira'ar ta sha'abi tana nuna hajji daban umara daban wa atimul hajji shi hajji ku cika shi kaga kenan shi wajibi ne wal umratu ita kuma umara lillahi ta'ala ce amma ba wajibi bace ba to da haka malamai suka ce lallai dai aikin haji ana so a cika shi umara ma ana so a cika ta to me ma'anar cikawa har ila yau suka ce yana daga cikin ma'anar cikawa ita hajji tare da wajibi ce in an fara ba a yankewa kamar sallah ce yanzu mutum idan ya kabbara sallah sai wani uzuri ya faɗo masa a zuciyarsa zai katse sai ya yi ne sai ya gama to ita ma aikin hajji haka take haka ma umara idan yanzu ka fara umara sai wani uzuri ya fado maka ba za ka ce bari in dakata ba in je in gama sannan in zo ida a'a ba a haka amma da larabawa suna haka mutum ya fara aikin hajjinsa ya sa haraminsa sai kuma ya tuna da wani uzuri sai kai bari in canja sai canja riga sai koma kayan gida sai ya gama kuma sai ya zo ya tura sai Allah ce a'a daina haka daga yanzu in an fara aikin hajji kar a tsaya sai an ida in an fara umara kar a tsaya sai an ida da haka wannan yana daga cikin fasarorin malamai suka yi wa wa atimul hajja wal umrata lillah to sannan me yasa Allah yake kuma lillahi ku yi dan Allah me yasa a sallah bai ce ba wa aqimu salata lillahi a zakka bai ce ba wa atu zakata lillahi a azumi bai ce ba wa sumu lillahi amma a hajji sai ce lillahi suka ce saboda larabawa aikin hajjin su asali su ba dan Allah suke ba sun dauki taruwar su ta aikin haji ce kamar wani taron baje kolin karshen shekara mutane za su taho daga sassan duniya masu kayan kasuwanci su kawo 'yan tauri su zo a zo a ta kirari ana kasuwanci ana kaza ana kaza waɗannan manufofin da suke zuwa aikin hajji don su su Allah maɗaukacin sarki ke so ya share su yanzu a daina zuwa aikin haji don kawai kasuwanci a zo don Allah amma bayan an gama ba laifi ba ne a kasuwanci an gane ko? a daina zuwa aikin haji don alfahari a a zo aikin haji don Allah to shi ne ma'anar lillahi shi yasa malamai suka ce na daga cikin abin da ke nuna cewa ba dan Allah suke shi kaɗai ba hatta talbiyyarsu ta lokacin jahiliya in ka ɗauko za ka ga sunayen wasu a ciki ba Allah ba yanzu kai idan za ka yi talbiya aikin hajji ko umara labbai Allahumma labbaik har karshe ba ka sa sunan kowa sai Allah ko annabi ba a sa sunansa a talbiya ba kamar kiran sallah ba kaga kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah amma a talbiyar aikin hajji ko sunan annabi ba a sa kallahu Allahumma labbai labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika amma su lokacin jahiliya ba haka suke talbiya ba sai labbai ka la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak wai Allah amsawarka bayan amsawa ba ka da abokin tarayya sai dai wani wanda naka ne da shi da abin da ya mallaka to suna nufin gumakansu su ma alloli ne su ma na Allah ne ƙananan alloli ne haka ana yin dan Allah ana yin dan su shine Allah subhanahu wataala ce a a dina wannan wa atimmul hajja wal umrata lillahi ubangiji yace fa in uhsirtum idan aka tsare ku a hanya famastaysara min al hadi to ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya kalmar uhsirtum daga al ne al ihsar a larabci yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine makiya su tare maka hanya to sai a ce an tare masa hanya ma'ana an hana shi wucewa zuwa ga abin da yake so ya je ma'ana ta biyu shine kana tsaka da yin wani abu sai rashin lafiya ya faru ya zama ba za ka iya gamawa ba to nan ma sai a ce an tsare shi to a nan sai malamai suka ce wanne Allah yake nufi a nan wasu sai suka ce na farkon ake nufi domin shi ne ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya taba tahowa zai zo umara kafirai suka tare masa hanya suka hana shi shine Allah madaukakin sarki ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ay yabluga mahillahu su ne fa kafirai da suka tare muku hanya kuma suka hana wa abin hadayarku ya kai inda ake yankawa kuma ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya hana mutane shiga masallacin Allah ana nufin manzo da ya zo zai umara mutanen Makka suka hana shi suka hana shi shiga ka'aba suka hana shi je ya tawafi suka hana shi ya sauke umararsa da haka wasu malaman suka ce al-ihsaru da ake nufi a nan shine al-ihsaru bil adwi makiya su hana maka isa zuwa ga makka yanzu misali kayi shirin tafiyar ka ta aikin haji ko tafiyar ka ta umra musamman a lokacin da ake tafiyar kafa kana tafiya kawai sai ka je wani gari ka tara ana yaki an tara hanya ba za a baka ka wuce ba to idan irin haka ta faru bayan aya ta ce a cika aikin haji ko a cika umara to ya za ka yi to a irin wannan yanayin shi ne Allah ya bada mafita sai ce fa sara min alhadi abinda za ka yi a nan sai ka yanka abin da ya sawwaka na hadaya me abin da ya sawwaka na hadaya shine afiya domin hadaya tana farawa ne daga raƙumi sai sa an gane ko sai rago to sannan sai akuya to mafi karancin abin da za ka yanka na hadaya shine akuya idan mutum aka tare shi a hanya aka hana shi ki da umararsa aka hana shi isa makka to sai yanka abin hadayarsa idan ya yanka sai ya aski shi kenan sai ya dawo gida Allah zai baka cikakken ladan aikin haji cikakken ladan umara amma fa idan aikin hajin farilla ne to har yanzu fa sai wannan wani bonus ne aka baka an gane ko to duk da cewa wannan abu shine abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallama makiya sun tare shi to amma tare da haka kalmar ihsar na daga cikin ma'anoninta shine rashin lafiya ya tare ka kana tsaka da aikin haji ko umara ya zama baka ida ba to a irin wannan lokaci kamar yadda wancan yayi kai ma haka zaka yi shine ubangiji subhanahu wataala ya nuna hakan cikin abin da ya faru na kissar Ka'ab dan Ujra wanda zamu zo a gaba to sannan duk da haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gamu da wata mata sai take ce masa ya ma'aikin Allah ina so in je in yi aikin haji amma fa ina dan jin jikina ba daɗi ba na son in fara kuma rashin lafiya ya fi ƙarfi na sai manzo Allah ya ce je kike aikin hajjin ki amma ki kafa sharaɗi zan warware aikin hajji na duk inda ciwo na ya fi ƙarfi na to da ka fi manzo Allah ya nuna kenan ashe rashin lafiya ma yana iya hana mutum cika aikin haji ko umara kuma idan hakan ta faru to mutum zai yanka shi ma abin da ya sawwaka ne na daya fa mastaisara min alhadi an gane ko da haka malamai suka ce anan an yi abin da ake kira ilimin balaga haskun bil ijaz ko ijazun bil haski ma'ana takaice magana amma ta hanyar cire wasu kalmomi asalin yadda zancen yake fa alaihi mastaisara min alhadi ko fadhbahu mastaisara min alhadi ko fanharu mastaisara min alhadi ma'ana idan hakan ta faru to ku yanka in abin yankawa ake ko ku soke in wanda ake sokewa ne na mastaisar min alhadi abin da ya sawwaka na daga hadaya ubangiji yace wala ta ko ru'usakum kuma kan su yi aski hatta ya baluga alhadiyu mahillahu har sai abin hadaya ya kai inda ake yanka shi ma'ana shi aikin haji tsakanin yanka da aski to yanka ake farawa sannan a yi aski an gane ko? wannan shi ne asali kamar yadda wannan aya ta nuna karara wala ta hali haliku usakun kuma kar ku yi aski hatta ya baluga alhadiyu mahillahu har sai hadaya ta kai wajen yankanta ma'ana har sai an yanka ta an gane ko kamar yadda ayat suratul hajj Allah madaukakin sarki ce li yashhadu منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفقهم to malaman tafsiri duk sun yi ijma'i da yace wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am nan yanka ake nufi sashi kaga yanka ake farawa Nan gaba kuma sai yace sannan sai su fitar da daudar jikinsu to fitar da daudar jiki kuma asiyana yana da ka dai aikin haji tsakanin yanka da aski wanne ake farawa yanka ake farawa sannan sai ya aski amma tare da haka da mutum zai kuskure a madadin aski ya fara yanka sannan ya aski sai ya fara aski sannan ya yanka babu laifi abdullahi dan amru dan kaza ce mun je aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ranar arfa Maza Allah yana filin arfa ranar haji kai ma'ana yawmul hajji al-akbar ranar tawaful ifada mutane suka zo suka tattaru gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi wannan sai ce ya ma'aikin Allah a madadin in fara yanka sai na manta sai na yi aski ko a madadin in fara aski sai na manta sai na yanka ko a madadin in fara dawafi an yi jifa sai na fara yanka sannan sai na zo na yi jifa ko a madadin in yanka sai na fara ma'ana dai wanda suka jirkita aikin hajjinsu na gaba suka kai shi baya na baya suka kai shi gaba abdullahi dan amru dan azai ce duk wanda ya tambaya sai in ji annabi ya ce da shi ifa alwala haraja ba laifi je ka kai na gaba ba laifi je ka kai na gaba ba laifi je ka kai na gaba ma'ana jinkirta wani da gabatar da wani a cikin irin waɗannan ayyukan baya bata su Idan a madadin farko ka zo kai jifa sannan ka taho ka zo kai tsawafi, sannan ka tafi ka je kai yanka sannan ka zo kai aski to a madadin haka duk wanda ka ɗauka na biyun ka kai shi ya zama na farko na farko ka kai shi na uku na uku ka kai shi na ɗaya wannan duk babu laifi fa alwala haraj to amma in jerantawa za ka yi daki daki yadda ake so to abin da ake so yanka ake fara yi sannan sai a zo a yi aski shine wala ta haliku ru'usakum kuma kada ku aske gashin kanku hatta ya baluga alhadi mahillahu har sai hadaya ta kai mayankata. to kalmar wala ta ko kada ku yi aski aski iri biyu ne akwai kwalkwabo akwai saisaye a larabci kwalkwabo shi ake kira da halku saisaye kuma ana kiransa da taqsiru shine Allah yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna kulunan masjid al-haram insha allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina hmm. kaga akwai halku akwai taqsiru akwai saisaye akwai kwalkwabo to a aikin haji wanne ya fi lada alkwabo ya fi lada shi ya sa shi Allah ya fi faɗa a Qur'ani kaga shi ya sa a nan sai ce wala ta ko ru'usakum kada ku kalkwale gashin kanku kun yi aikin haji ko umara a'a har sai kun fara yin ne yanka ba shi kenan kwalkwabo din shi ya fi lada amma idan mutum ya yi saisaye kuma ba laifi ba ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi aikin haji da yazo yana addu'o'i cikin waɗanda yawa addu'a akwai masu kwalkwabo a aikin haji ko umara manzo Allah ya daga hannu yace Allahumma rahamil muhallikina Allah kai wa masu kwalkwabo rahama to da yawan sahabbai ba su yi kwalkwabo ba a lokacin sai sai suka yi shi kuma da ban so yake nuna musu kwalkwabon ya fi lada sai wa masu kwalkwabo addu'a ne sai suke cewa wal muqassirina ya ma'aikin Allah aka masu sai sai sai ki fada ya sake cewa Allahumma arhamil muhallikina Allah ka ji kan masu kwalkwabo suka ce wal muqassirina da masu sai sai yake faɗa. sai da ya faɗi masu kwalkwabo sau uku sannan sai ce wal muqassirina to kuma da masu sai sai ashe kenan idan mutum ya yi kwalkwabo yana da lada ne saba'in da biyar cikin ɗari, in kwa sai sai kai biyar cikin ɗari kake amma wannan kaɗai a aikin haji ne banda a zaman gida a rayuwar yau da kullum saisaye ya fi kwalkwabo sahabbai suna karhanta yin kwalkwabo a rayuwar zaman gida amma a rayuwar aikin haji ko umara suna fifita kwalkwabo a kan saisaye saboda saboda kwalkwabo a rayuwar zaman gida sifa ce daga cikin sifofin kawari kawari su ne yanzu yadda za ka fassara kowa ya fahimta ka ce 'yan boko haram wasu ne wanda za su zo da da'awar musulunci amma ba wanda suke kashewa sai musulunci. tun zamanin sahabbai aka yi su su suka kashe Usman sayyidina Ali ya yaki da su kuma ka iya cewa yan tatsi ne su sun fi ba su yadda da hadisi ba da Qur'ani suka yadda to a wancan lokacin na daga cikin alamar da suke wa junansu don su gane kwalkwabo su ba sa da shine manzo Allah ya faɗi su a hadisi yace sima humu tahlik na daga cikin alamar da za ku rinka gane su da shi kwalkwabo fa aikin ra'aytumuhum fa animuhum in kun kama su ku kashe su to shi yasa sayyidina Umar in ya ganka da kwalkwabo yana wonin dinka karka saki wata rana wani mutum ya yi kwalkwabo sai da kwalkwaban ya dan fara gashi sai ya zo gaban sayyidina Umar sai yake wallahi da ka zo min da shi bai fara gashi ba sai jikinka ya gaya maka saboda manzo Allah ya gaya mana sifofin yan ta'adda kuma ko yan tatsi ne da aka yi a Kano ku tambayi tarihinsu cikin abin da suke su ba su aikin askin saisaye kwalkwako suke na yanzu kuma gemu ne ba su su haɓar suke saisayewa suke kwalfalewa yanzu ba za ka taɓa ganin wani ɗan ƙara ƙarfi da gemu ba alamar su cire gemu gaba ɗaya da ka dai saisaye yana da falala amma kwalkwabo ya fi shi falala a aikin hajji da obara ne Allah ya ce wala ta haliku ko kada ku kwalkwale gashin kanku hatta ya baluga hadi wa hillahu sai hadaya ta kai mahallinta to menene mahallin hadaya waɗansu malaman suka ce inda aka tsare ta to nan ne mahallin hadaya wasu kuma suka ce a'a ba inda aka tsare ka ne mahallin hadaya ba mahallin hadaya shine a kai ta ka'aba shine Allah ya ce hadiyan baligal ka'abati hadaya sai ta isa ka'aba هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهله سكتي مهله شين كعبة ثم مهله إلى البيت الأتيك هناك هدايا أكيت كعبة تسمى لما سكتي آآ ya danganta da wani irin tsarewa aka yi maka idan makiya ne suka tsare ka a hanya to kai inda hadayarka za a yanka ta shine a inda aka tsare ka domin manzo Allah da mutanen Makka suka tsare shi a Hudaybiya a Hudaybiya ya yanka hadayarsa bai ce a kai masa Ka'aba ba domin ba za su yadda su bari a wuce maka da hadayar ba to amma idan rashin lafiya ne ya tsare ka to sai ka tura wani ka ce to ga abin hadaya ta ka kai mun Ka'aba ka yanka a can da ka kun ga tsarewar daman iri biyu ce idan makiya ne suka tare maka hanya to hadayarka a inda aka tare ka za ka yanka ta mahillahu shine nan inda aka tare ka amma idan rashin lafiya ne ya tsare ka ya hana ta ka cika aikin hajji ka ko umara to mahilla shi shine a aika ta ka'aba a je a yanka ta a can shine ubangiji subhanahu wataala yake wa taliku ru'usakum hatta yablugha al mahilla man kana minkum maridan duk wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku aw bihi adan min ra'sihi ko yana da wata cuta a kansa fa fidiyatun to fidiya ta wajaba a gare shi ma'ana idan bai in yayi aski ko yayi eh, ko ya cire fata daga jikinsa sakamakon uzuri na rashin lafiya to fa fidiyatun dole ne sai yayi fidiya yanzu misali idan mutum ya shiga aikin haji baya halatta yanke wata fata a jikinsa baya halatta ya cire wani gashi daga jikinsa to wani uzurin zai iya sa dole sai an yanki wata fatar wani uzurin zai iya sa dole sai an yanki wani gashin a jikinka misali mutum ya samu wani tsautsayi a ka za a yi masa ɗinki sai an aske wajen kuma gashi yana sanye da aikin eh, da harami na aikin hajji ko umara to a irin wannan yanayi in dai hakan ta faru to lallai in an yi maka askin to kuma sai kayi fidiya to me ce fidiyar ubangiji ya ce min siyamin shine azumi au sadaqatin ko sadaka au nusukin ko yanka mutum zai yi azumi ko ya yi sadaka ko ya yanka domin ne azumin azumin shine ya yi azumi guda uku kuma wannan azumin guda uku zai yi su ne tun a makka to sannan kuma sadaka shi ne ya ciyar da muskini kowane muskini ya bashi na nabi guda biyu wasu malaman suka ce a ne ya dafa abinci ya bashi ya ci ya koshi to sannan kuma ko yanka yankan shine ya yanka mafi saukin abin da ya samu na dabba shine akuya to wannan ayar ta sauka ne sakamakon wani daga cikin sahabbai wanda ake kira da suna Ka'abu dan Ujra Ka'abu dan ya yace mun je aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai rashin lafiya ta kama ni da rashin lafiyar nan ta kama ni manzon Allah ya zo masauki na ya duba ni to amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya duba ni bai fahimci zurfin rashin lafiyar ta ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi sai cuta ta karu haske da ta kai kwarkwata tana zubowa daga kaina to shine yace sai aka dauke ni sai aka kai ni wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan a kama min mafita dan ya ga halin da nake ciki kuma ya faɗi hukuncin da da zan yi fa qala sai manzo Allah yace yubudika hawamuka shin wannan kwarkwatar taka tana cutar da kai a wani kaulin ma zanantu anna waje aka balaga jika misla haza au kama kala alaihi mazala ce ai ban yi amma na rashin lafiya ta kai kai da haka ba to shine ka abu dan ujira ya girgida kai ko ya amsa ya ce eh ya ma'aikin Allah lallai cutar ta kai inda ta kai kamar yadda kake gani kala sai manzala ce da shi fahalik ra'asaka to je ka kai aski domin yana daga cikin hanyar da ake magance kwarkwata musamman in taka ta ce sai a cire gashin domin duhuwar gashin take samu ta ci gaba da zama a cikin jikin ɗan adam au kala ko ya ce da ni ihili je kai aski kala ka abu ya ce fi ya nazalat hadhihi hil'aya dan haka sanadiyya ta ce wannan aya ta sauka faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zuwa karshen kaya abu yace fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam to nan take sai annabi yace da ni sum salasata ayyamin kai azumin kwana uku da aya tace fa siyamun an gane ko kuma kana minkum maridan aw bihi adha min ra'si fa fidyatun min siyamin siyamin din anan ba ana nufin na kwana ɗaya ba na kwana uku domin gashi manzo Allah ya fassara a sunna yace sum salafata ayyamin to kai azumin kwana uku a madadin askin da za ka yi Auta saddak da farkin ko ka je kai sadaka da abin nan ƙwariya na sittatin tsakanin mutum shida mana farko sunan wani mazubi ne wanda su laraba sun san da shi kamar mu yanzu mukan ce kwando ko mu ce ƙwariya an gane ko ko mu ce daro ko mu ce kwatanniya wani nau'i ne na mazubi wanda ka faɗa in ya san shi a ƙasa hausa ya san girmansa wannan zai ishi mutum shida su ci su koshi sai maza Allah ce to ko ka je kai azumin kwana uku ko ka je ka samu wannan mazubin cike da abinci wanda zai ishi mutum shida ka je ka samu mutum shidan ka raba musu bi ma ta yassara ko kuma ka yanka abin da ya sawwaka na dabbar hadaya wanda shine akuya to abin lura da kyau anan shine aya ta jera waɗannan abubuwan na farko azumi ta fara faɗa fa fidiyatun min siyami sai ta ce ne au sadakatin sadaka na uku sai ta ce mai auna sukin ko to amma malamai suka ce ba dole bane sai an jera alat ne ba alat tartibi ba mana ba dole sai ka rasa na farkon sannan kai na biyun ba sai ka rasa na biyun sannan kai na uku kana da damar ka tafi ma na ƙarshen mana a madadin kai azumi kana da damar kai yanka a madadin kai sadaka kana da damar kai yanka tare da cewa yankan shine na ƙarshe amma za ka iya gabatar da shi akan saura. to sannan ubangiji subhanahu wataala a nan waɗanda za su yi wannan abin nau'i biyu ne na mutane da farko ya ce mara lafiya bai faɗi nau'in rashin lafiya ba shi yasa malamai suka ce kowane rashin lafiya zai iya shiga to sannan kuma sai keɓance da cutar kai cutar kai ita kai tsaye an san cewa galibi maganinta sai an yi aski sai an yi aski kamar ciwon kai in yi tsanani na daga cikin hanyar da ake samun sauki in mutum yana da yawan gashi a cire gashi sawa'an ciwon kai ne na gefen kai ko na dukan kai to haka nan in wani rauni ne wanda za a yi aiki eh, ɗinki kaga shi ma sai an cire gashin dan a samu sauki to amma sauran ciwuka da shari'a ta ce rashin lafiya suka ce rashin lafiyar da zai bayi zuwa ga ai aski misali in ma a jikinka ne ya kama sai an yi aski ko sai an cire wata fata to wannan cire fatar ko wannan askin shi yake jawo ai wannan amma idan ba za ka kai ga yin haka ba to ba sai ka yi wannan ba ubangiji madaukakin sarki ce fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk faman lam yajid wanda bai samu damar yin waɗannan abubuwan da aka faɗa ba duk da cewa sun hau kansa na sadaka fa iza amintum kai idan kuka aminta ma'ana ya zama cewa makiyan da suka tare ku ko rashin lafiyan da ya rinjaye ku sai ya tafi wanda malamai anan sun rinjayar da cewa makiya ake nufi domin a larabci ba a cewa wanda ya warke daga rashin lafiya amina sai dai wanda ya kuɓuta daga hannun makiya shi ake cewa da shi amina ya amuntu to fa in fa idza amintum in kun amuntu daga hannun makiya da suka tare ku faman tamatta to duk wanda ya aikin haji irin na tamattu'i bil umrati ila al haji shine farawa da umara a hada ta da haji to shi ma fa mastaysara min al haji sai ya yanka abin hadaya abin hadaya mafi kankanci shine asiya ubangiji ya ce fa mallam ya ce amma wanda zai yi aikin haji na kamar tu'i. amma bai da abin hadayar da zai yanka to shi fasiyamu salasati ayyami zai yi azumi na kwana uku fil hajji tun a garin makka a lokacin da ake aikin haji wa saba'atin bakwai kuma idza raja'atun idan kun dawo gida yalla ce tilka asharatun kamila kaga kenan in an hada sun zama goma cif da cif to wannan cewa tilka asharatun kamila malamai suka ce wannan kawai wani dandano ne na yaren larabci kamar yadda mu da hausa muke cewa dalla dalla ko gwari gwari amma duk mai hankali in an ce masa goma ga uku ga bakwai nawa ce goma ce to amma akwai abin da laraba suke kira da suna fazlaka fazlaka shine bayan an faɗi an fada abu a wawware sai kuma a zo a dunkule shi to shine kamar abin da zaka ce a Hausa dalla dalla salasun samanin eh, wasnatani fatilka ashrun wa saminatun tamilu ila sahami kamar da wani mawaki yace haka Allah ce tilka asharatun in kun hada wannan da wancan ma'ana bakwai din da ukun asharatun kamila sun zama goma cif da cif to sai Allah ce zalika wannan hukuncin na mutum idan yana aikin hajji na tamattu'i sai yayi fi hadaya idan kuma bai da ita zai azumi goma uku a aikin haji bakwai in ya dawo gida zalika wannan hukuncin liman lam yakun ahluhu Hadirin masjidil haram ga wanda shi ba dan garin makka bane ma'ana shi mutumin da yake makka idan zai yi aikin haji na tamattu'i ya hada umara da haji to koda bai da abin hadaya shi an sawwake masa shi ba zai yi wani abu na fidiya ba ma'ana ba zai yi azumin nan ba to amma kai wanda ba dan makka ba in za ka yi aikin hajji na tamatu'i wanda sai an yi hadaya kuma ya zama baka da abin hadayar to fa kai dole sai ka yi aikin a azumi uku a can kuma in ka dawo gida ka yi bakwai hmm. wannan yake nuna maka falalar makka da falalar yan makka waɗansu hukunce-hukuncen Allah ya ɗauke musu su an gane ko da haka ubangiji ce zalika wannan hukunci liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram ga wanda iyalansa ba mahalartan masallaci mai alfarma bane ma'ana ba mazaunan maka bane sallaci wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqab Lallai Allah mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba wa dokokinsa ko ya saba wa shari'o'insa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la bada lada